shirinmu na nishaɗi bakoncin wa muka samu yau. Ado Ahmad gidan Dabino MON. Ka taɓa ah, ziyartar wannan dandali. Daga wancan lokaci da ka ah, ka muka tattauna da kai zuwa yanzu wani mm. irin ci gaba aka samu menene sabon abu? To sabon abu shine eh, na samu damar halartar taron Fasfako wato ah, kalankuwar fina-finai na Afirka wanda ya fi kowanne daɗewa da kuma tara mutane to shine abu sabo wanda ban taɓa zuwa ba gaskiya duk matsayin shekarun nan da aka yi wannan ne karo na farko kuma aka yi sa'a za a yi bikin cikar shekara hamsin mm. Um, ya aka yi ka samu dama halartar wannan fesfako din sannan kuma shi fesfako din um, me da me aka yi a wannan kalan kuwa to yadda aka yi na samu dama shine na shiga intanet na ga suna da accreditation form wato takarda da zaka cike ka bayanin kanka me kai a matsayin me kake so ka je jarumi ko mai bada umarni ko mai shiryawa to na shiga na cike kuma mun kuma aika da fim dinmu mai suna juyin sarauta saboda ka muka yi ta kokarin musayar wasiku da su na neman dai su bani takardar gayyata to ba su bani ba saboda fim dinmu bai samu nomination ba don haka sai suke cewa ba a zaɓi fim din ba baya cikin wanda aka zaɓa kuma baya cikin wanda za su nuna a nan sai na ce to ina son takarda saboda batun hanya da sauransu sai suka ce to in za su bani gareta to ni zan dau nauyin kaina kaza kaza ce da ba cewa ne ku dau nauyi ba ni zan dau nauyin kaina komai da komai a kan dai ba su aiko ba sai na tattauna da ɗaya daga cikin wanda ya taba zuwa sai ce kawai an buga wannan takarda ta tantancewa wato accreditation form sai in tafi da shi na da fasfato to haka na yi na tafi na kuma je na samu ban je sanda aka fara ba amma dai na samu kama kwana biyar tunda an fi sati ana yin wannan taro to kuma na halarta kuma na ga abubuwan da ake gudanarwa kwana biyu ne kacal kenan baka samu dama halitta ba eh, ko uku ba saboda ai sukan fara tun wajen ashirin da hudu ga wata har cikin sabon wata ma'ana sukan shiga ko biyu ga ko wata aka gama tun ashirin da hudu kin ga watakila ya mafi kwana wajen kwana takwas kenan ake kuma wannan shine karo na farko da ka samu daman halarta shine karo na farko da naje kuma ni kadai ne daga kaniwood na tafi daga kaniwood babu wani dan shin ba sa halatta ire-iren waɗannan tarurruka ne ba ba sa halarta ba yawanci wasu da yawa idan ba su shiga gasa ba ba su cika damuwa da su je ba ko kuma ko sun shiga idan ba su ga sun samu eh, tantancewa ta karshe wato nomination hmm. ba za su je ba za su ga kamar asarar kuɗi za su yi asarar lokaci za su yi kaza kaza kuma tafiya mai nisan sama da kilomita dubu to sai ki ga su je ba amma akwai wanda suke zuwa na san dr sarari ahmed sarari na san eh, nasiru baffa eh, ga gidigo ga hafizu bello akwai kuma kamen makina wannan eh, dr kamen makina wadda take baturiya a ingila a america na san zai je wannan tarurruka to amma dai a bana gaskiya babu wani daga ma'aikatar shirya fina ne ni kadai to gashi kai kasa fim kuma fim din ba a samu ɗaukar fim din ba hmm. shin me dalilin da yasa ka je kaga kamar ka ce wasu suna ba za su yi tunanin kamar sun yi asarar kuɗi da hmm. su kai ko ka zuba kuɗin ka ka tafi me aka gano wani irin darasa aka samu to ai ita tafiya ilimi ce haɗuwa da mutane ilimi ne ni abin da na ɗauka ko nawa zan kashe in je haɗu da mutane mu musayar ra'ayi mu musayar adireshi wata hanya ce ta bunƙasa aiki na ta bunƙasa dangantaka saboda haka ya sa na titoni zan tafi kuma in je to na je kuma na halarci tarurruka da ake kamar a ce masters class da ake yi hmm. da kuma nuna fina-finai da ake yi an nuna fina-finai sama da ɗari a wurare daban-daban har ba a iya cikin birnin burkina din ba har da wani gari bobo shine birni na biyu a hmm. girma a ƙasar kamar to na ma an yi nuna fina-finai da dama to amma da ke ni a cikin babban birnin na zauna nan na kalli iya fina-finan duk da yake dai ina da matsalar sadarwa tsakanin mu da sauran mutane faransanci suke to amma sai na samu ina da aboki a can sai zama min tafinta to tsaya tukuna shin akwai karancin masu harshen turanci ne a wajen wannan fesfako din na kasashen faransa ne kawai gaskiya kashi casa'in cikin ɗari duk yan faransawa ne duk zaki ga irin su maroko Egypt Algeria Niger kaza mm-hmm. Cotonou duk da sauransu festival din yake ko kuwa a ah, wasu kasashen wasu kasashen suna shiga eh. misali yanzu Rwanda aikin ga ita ce ta ita ce ita ce ta zama ma ah, ta ta gasar da tafi kowace wanda aka ba ta sai fa miliyan ah, fa miliyan 20 na na na na na Faransa wato kin ga kamar naira miliyan 12 na Najeriya to akwai su zaki ga suna shiga amma kaɗan kaɗan ne yan ɗaiɗaiku ne mm. amma faransawa su ne kusan kashi casa'in cikin ɗari har alƙalan da na duba na gani wanda aka sa su duba gasar mm. kashi casa'in cikin ɗari ba sa jin turanci faransanci gaskiya faransawa ne kashi goma ne wayanda suke ba sai dai kuma ana samun faransawa waɗanda suna jin turanci to don haka da zan tafi ka idan duka faransawa ne idan kasashen da suke turanci sun aika fina-finan su shin za a yi adalci kuwa ana ana yi wasu kuma sukan yi wata dabara sai su fim din da faransa da turanci sai su fassara subtitle da faransanci to ana samun wannan ana yi wasu kuma za ki ga sun yi ta sun yi sun yi murya ta faransanci hmm. sai su subtitle da turanci yau wato haka za ki dan ko a wani fim da na gani na Nijar eh, wanda ake cewa eh, suruka ta kishiyata mm. da Hausa suka yi shi sai dan kaɗan kamar kashi goma eh, ciki na Faransanci amma sun rubuta da Faransanci subtitle ya samu nomination amma bai wai eh, bai ci ba amma dai ai kin san mu a tsarin yan na duniya an ka samu nomination tamkar ka ci ne kamar a kwallon kafa ne eh. idan ka je final eh, to ka san kai kokari kuma kai wani abu kuma ana sa shi a lissafi ma mm. a cewa ne ya zama ɗaya daga cikin wanda suka yi wannan to wannan da shine gaskiya akwai matsalar faran ko duk tarurrukan da abubuwan da ake gabatarwa faransanci ake mm. dan na lura ranar da za a bada award din ma mm. mutum wajen sama da dubu ɗari suka halarci falai da kwangare dubu ɗari baƙi kuwa kimanin dubu hudu da ɗari biyar ne suka zo daga duniya hmm. daban-daban to madalla ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a shirmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya